da muke gabatar da karatu a cikin littafin al'ibana da kuma gawadu fahimtar sunna annabawiyya a matsayin daura da kuma duros mukassafa waɗanda aka ware saboda wannan wata mai albarka da ake haɗuwa saboda gudanar da karatuttuka da darussa ainihin a cikin na roƙon mana jagora za ku yi haƙuri yau insha kusan lokacin gaba daya zai tafi wajen wato za mu gama da littattafan guda biyu gaba daya sai dai za mu mururun kiram wato yadda zai zamanto mun yi shi a shubar na sauri da gaggawa an gane insha Allah za mu fara karatu da littafin alibara wanda dama yau shi ne littafin da za mu karatu a cikin idan kuna tuna kuma muna cikin ainihin babi na biyu inda malam yake bayani game da alkalamun filifofi an alkur'ana kalamun lahi ta'ala gairu mafi to kamar yadda na faɗa abin zai zama yau a gurguje ne a gurguje don haka ainihin za mu tafi babi na ko kuma a cikin wannan babin na biyu ku duba inda ya sa matsalatun alal jahmiya ina da muhimmanci ga wannan wa yuqalu lahum za ce da su yan jahmiya alaysa lam yazal illahu aliman bi awli ayyihi wa adai ashe Allah bai gushe ba ina sane da masoyansa da makiyansa fala budda lin na'am dole su ce eh. saboda eh, eh, abin nan na daga abin da suke korewa shine ilimi gaban Allah kila nan to za a ce fa hal taqulu innahu da yazal muridan li tafrikati bayna awliya'i wa adari to za ku ce Allah bai kasance ina da nufi ba wajen tantance waliyanka da makiyanka kayan kano na abu suka ce eh kila nan to sai a ce da sun bai za ka nufi za su suna ilam tazal ba yi gairu makloka to in dai Allah ina da irada to wannan iradar ba ta taba kasancewa a bar halitta ba Allah ba wai ya kirkira irada bane yanzu dama ina da wai za ka na da irada to gairu ba idan ku irada Allah ta zama to ba a bar halitta ba ce salima la qultu inna kalamahu gairu makhluq to dan ne ku ce zancan Allah ba halitta ba ne tunda dai ina da irada ita irada kuma ba za ta taba cewa ainihin wato miya ba ko a bar halitta ba an gane to da haka da wannan sai zama to an bige su ke fa in kalu la in kuma suka ce a'a la na qulu lan yanal murida li tafriqati li tafriqati bayna awliya wa adali ba za mu ce Allah bai gushe ba ina mai nufin bambanci da tantance tsakanin masoyansa da makiyansa za mu anna Allah la yuridu tafriqata bayna awliya wa adali to kenan suna riya cewa Allah bai da nufin ya bambanta tsakanin masoyansa da makiyansa wa nasabu subhanahu ila nafs sai suka jingina masa ainihin tawaya ta'ala Allah ta'ala an qawli qadariyya uluwa kabira Allah ya daukaka wannan abu da yan qadariyya suke fada daukaka wanda take ainihin mai girma Allah ne subhanahu ala yana da nufi yana da irada ina da ainihin abin da yake nufi a tare da bayansa kuma yana aikata abin da ya ga ba an gane to mu tafi babi na uku albabu salis in ruwa ruwayati fil qur'an wannan babu malam ya kawo ruwayoyi ne yi da suke nuna cewa alqur'ani eh, ba abin halitta ba an gane yana sayar ruwaya ainihin eh, da haka ya kawo ruwayoyi dan mu ga dan sanfari kawai قال أبو بكر أتيت أنا والعباس بن عبد العظيم العنبري أبا عبد الله أحمد بن حنبل فسأل العباس أبا عبد الله رحمه الله يتي أبو بكر يتي ميل العباس بن عبد العظيم العنبري منذ أبا عبد الله شيري أحمد بن حنبل إيش العباس بن عبد العظيم العنبري يتنبي أحمد بن حنبل أبا عبد الله رحمه الله nan ita wa rabi anhu rahimahullah wa rabi anhu ina daga manhajin ahlus sunna adam taraddi illa ala sahaba adam taraddi illa ala sahaba sahabbai ko ake cewa rabbi Allahu anhu to amma kar ku manta shi ma da alasha ne yanzu yake baro ne wancan aqida saboda haka yake rahimahullah wa radiya wasu malamai suna cewa ba wai ina nufin yadda yake addu'a ta addu'a ce سوسع بيت مثبت في بعض دعاء في جيبوسو ما قد يتولي رضي الله عنه يشوى كلمة الدعاء ما قد هو النعى التوشي أشياء رحمه الله أشياء أكرمه الله أشياء عزه الله أشياء عانه الله أشياء عفى الله عنه والنبي يهلك أما وانا تذكية يكف ما تذكية عن أنا لا أسأل تذكية إبرا لدعك تركك فقال له سي أحمد بن حنبل يكيد الشيء العباس Ah, sai al'abba sai ce da ahmad dan hanbal qaumun ha huna su ya yaqulun waɗansu mutane ne suka fito a nan kusa da mu suna cewa alqur'anu la makhluqun wa la ghayr makhluq shi ba halitta ne kuma ba wani abin halitta bane wato ba su da alqibla kai فقال في عمد بن حنبل يبدي هؤلاء أضر cutar الجهمية ta الناس وأن الشوثر wai جهمية ku. yace kai tanku fa in lam taqulu laysa bi makhluqin taqulu makhluq in kun ce ku ce abin halitta bane to ku ce abin halitta ne amma ku ce shi ba abin halitta bane kuma ba abin halitta ne ko ba abun halitta bane an gane shi ba abin halitta bane ba kuma wani abin halitta bane kun gane magana eh suka ce shi ba halitta bane kenan ba halitta shi ba ba kuma wani abin halitta ba ne kuma sannan ba za a ce ba a halitto shi a an gane wato ba sa nan ba sa nan wato a ce abin halitta ne a ce kuma ba abin halitta ba ne kamar a ce ta wani bangaren an kalle shi abin halitta ne ta wani bangaren ba abin halitta ba ne faƙala abu abdullah sai ahmad bin hanbal yace ha ulai qawm su wadannan miyagun mutane faƙala al-abbas sai al-abbas yace ma ta qulu ya abu abdullah to kai ne ce ce fahimtar kai abu abdullah فقال سيتي الذي أعتقد وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق abinda nake gudun cewa aqida ta kuma da fahimta ta akan abin da nake kuma ba na shakka a cikin wannan qur'ani ba abin halitta bane an gane qur'ani ba abin halitta bane sun ta sannan yace subhanallah wa man yashku fi hada yace subhanallah wai waye zai kafa ko zai shakka akan cewa qur'ani ba abin halitta ba ثم تكلم أبو عبد مستعظما لشك في ذلك فنن الإمام أحمد بن حنبل يي بياني إلى مي جرمما مثل شك أكن شو قرآني بعضها للتعب أبالي وقال سبحان الله أبي هذا شك قلت سبحان الله يزا أفون أبي شك أشكون أتشوي قرآني وإحنا يا مولانا شك أشوى بعضها للتعب كذا فهمت شو قرآني صفر الله صفر الله فوق بعد هذا فوق بعد هذا كل شيء an gane to sai kuma ta kawo bayanai da za su gamsar da cewa wanda duk da yayi tunani ya nazari to zai gane qur'ani ba abin halitta ba الباب الرابع الكلام على من توقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق ga bayani game da mutumin da yake shi ya tsaya tsakiya shi ba zai ce qur'ani abun halitta bane ko ba zai ce ba abun halitta bane jawab ma da yake ga amsa yuqalu lahum me yasa kuka rai haka muka faɗa haka fa in qalu qulna zalika li ahdathin sun ce mun faɗa haka ne li anna Allah lam yakul fi kitabihi innahu makhluq dan Allah qur'ani bai ce littafin al'abun halitta bane wala qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda Allah bai faɗa ba wala ajma al-muslimuna alaihi kuma malamai musulmi ijma'i akan haka ba ولم يقل في كتابه انه غير مخلوق كما قراني شيء الله يجي قراني بابن حديث ولا قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما زال بفدها wala ajma alaihi muslimun kuma musulmai ba su hada akan haka ba fata wa kafna da zalik wannan dalilin sai yasa sai muka ja muka yi ruwan gwamnati jaki ولم نقل انه مخلوق ولا انه غير مخلوق فمشي شيء ابن هلسا بني هو مشي شيء ولن ابن هلسا بني يقال لهم توقعون تدرى قال قال الله تعالى لكم في كتابه توقفوا فيه ولا تقولوا انه غير مخلوق Allah ta wuce karfi ce abin halitta ne ko karfi abin halitta أنا بناتنا القرآن وقال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفوا عن أن تقولوا إنه غير مخلوق ko manzo Allah ya yi zai abu ce ku tsaya tsakiya sai ku ce abin halitta ne kar ku ce abin halitta bane wa hal ajma'al muslimuna ala tawaqquf an al-qawl innahu ghayr makhluq ko kuma cin musulmai sun hada kan cewa a tsaya wuri guda tsakiya kar a ce abin halitta ne kar a ba in suka ce eh to sun yi karya wa in kalula in suka ce a kila lam to sai a ce da su fala ta fala ta tajibu an an taqulu ghayra maqdufin bi mithli al-hujjati allati biha qul alzamtum anfusakum at-tawakkul to sai a ce ku tsaya kar ku tsaya a tsakiya ku ki cewa shi qur'ani ba abin halitta bane da irin hujjar da kuka kafa ta cewa ba za ku faɗa ba yanzu an ga muku da ita kanku ثم يقال لهم صنع تيدس ولما أبيتم أن يكون في كتاب الله ما يدل على أن القرآن غير مخلوق me yasa kuka ki ku ce ya kasance a cikin littafin Allah akwai abin da yake nuna Qur'ani ba halitta ba fa in qalu lam najidu in suka ce ku samu ba kila lam sai a ce da su wa lima za'amtum annakum idza lam tajidu fil Qur'ani fa laysa bi mawjud to ta yaya dan ku ba ku samu ba sai ku ce laysa mawjud fihi babu shi a cikin Qur'ani ai wannan ne ka san komai ba an gane kuma in na zo jinin zalim to mu kuma sai mu samu musu da haka wa naslu alaihim al-ayat allati istajarna biha fi kitabina hadha mu kafa musu hujja da ayoyin da muka kafa hujja akan cewa qur'ani ba abin halitta bane a wannan littafin wa sadna min hadiya ala anna al-qur'ana ghayr makhluq muka kafa hujja da cewa qur'ani ba abin halitta bane kamar fada Allah ala lawan khalq wal amr إنما قولنا بشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون قل له كان بظهر مدادا لكلمات ربي an gane ku duk waɗannan hujjoji ne da za a yi muku ilzami da su kuma ba babu yadda za ki to sai ku fera gowar matsalolin an gane ku sai ku abin albabul khamis babu da ke zikiru waye an al'arshi an batan da daidaito akan al'arshi shi Allah ya daidaita akan al'arshi wanda kuma wannan dalilin shi isa muka kawo wannan littafin muka ce mu karanta shi an gane ku wani yana cewa wai har wani yana wai cewa ga inda Allah ya daidaita ya yi kaza ya yi kaza an gane in kana ka'idun za ta kulo da kiristuwa in wani ya ce bai guje faɗa matsayin ku na musulmin kwarai game da daidaito akan al'arshi in da zahu fi a ce da shi na kulu inna Allah azza wa jalla ya sauya ala arshi istiwa ne bi kubihi Allah mai boya da daukaka ya daidaita kan al'arshi daidaitan da ya dace da shi min gairi kuli fikra ba wai a ce ga lokacin da ya zo na ina tsaye ɗauka tsayin tabbatuwar ta eh, al'arshin lallai Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi ta biyar a sura ta ashirin baha وقد قال تعالى كما الله يكي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه zuwa مغنى allah الله تكي تاشي كما أيكي kwarai ina ɗaukaka aiki a ainihin wato ita kyakkyawar magana ko ina ɗaga da yin darin da yi a wajen Allah ike ya tashi zuwa gare shi ina yana ina sama ke aya ta goma sura ta talatin da biyar sura ta fatu wa ƙara ta hana kuma Allah ya ce matsafahun yi ilai ban wannan magana Allah ya daga da ya zuwa gare shi ina ya daga shi zuwa ina zuwa sama kenan Allah yana sama aya ta ɗari da hamsin da takwas a sura ta hudu suratul nisa kenan waɗannan ayoyin da wasu musu suna tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana sama a ina yake a sama yake alal arshi sawa to shi kuma al'arshi ya tabbatar duk wata halitta a ƙarƙashin sa take kuma shi ne halittar Allah mafi girman jiki an gane shi al'arshi shi ne halittar Allah mafi girman jiki duk wani abu da an halitta ba wai don girman daraja ba girman jiki al'arshi ya fi shi gani da aka duk halittu a ƙarƙashin su har aljanna ƙarƙashin al'arshi ko an fahimta to don haka kenan Allah subhanahu wa ta'ala da ce ya daidaita akan al'arshi ba za ka ce ga irin daidaita da ba ba kuma za ka ce daidaita akai ba dole ka tabbatar cewa ga ya daidaita akai amma ya yi baka sani ba imani da haka kuma dole ne ka tambaya ka ce yayi bid'a ne dan da aka gaya nan bai ce to Allah ya kai ba da aka gaya sabai da annabi ya gaya sabai bai fice to sai iyaye ba sabai da suka gaya tabi'a bai ce yi ba a fara samun wannan matsalar ba sai a cikin atba'u tabi'i tabi'i zamanin su imam mali lokacin da wani zai ke tambayar sai ce to mun kun ce Allah ya daidaita kan alashi to ya yi daidaita sai to shi imani dai da al'arshi Allah ya daidaita kan al'arshi wajibi ne sannan shi istiwa'i idin abu ne sananne misali yanzu ku kalle ku nan kowa irin zaman da ya yi shi ne ya ji daɗi sai a ce ya daidaita ba wani ya yi zaman sarakai wani ya yi zaman almajirai wani ya yi zaman masu kuɗi wani ya ba haka bane to shi ke ba wani ya zama malamin makaranta a an fahimta to ashe kenan kowa inda ya zauna ya ji daɗi shi zai ce shi wannan ya daidaita ya masa to Allah ba wanda ya rashi ba na sana'i ga inda yake an fahimta to don haka sai a ce wa ya wajibi amma tun da ya ce ya daidaita wajibi ya imani ga haka an gani to sannan ba a taɓa tambayar wannan abin ba sai yanzu kai kai tambaya da haka imam malik yake kuma fitan mun da shi dan bid'a ne da wannan dai malamai suke jin haka kamar dan bid'a wuri dole ne a kore shi kana ba shi saboda guba ne zai cutar da mutane an gani. to ku je babi na biyar na shida babu sabis alkalam filori wal ayyunan wal basar wal ilai magana akan fuskar Allah da idanun Allah da ganin Allah da hannayen Allah ayoyin qur'ani da yawa sun tabbatar Allah yana gani Allah yana da fuska Allah yana da yana da hannaye an gane ku ga sunan wasu daga kullu shay'in alifun illa wajha wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram an gane ku تجري بعيننا وفنا wannan suka وعينا قاسنا آيوي ما sunan واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا والحسنى على عيني وكان سميعا بصيرا آه، إنني لي ما أسمع وأرى قاسنا آيوي ذكر ما لما خرجت بيدي عن قاني وأنا سكي من شاء الله سبحانه وتعالى إلى العمر إن يأتي أي أن أقف الصلاة ta cewa karfi da kuma da yace biya dayya shi goya za a yi da shi an da guda biyu tunda tasniya an gane ko to saboda haka Allah subhanahu wataala yana da waɗannan sufofi tabbas kuma wajibi ne a imani da su a inda ida ce da Allah subhanahu wataala to shi ma ya kawo wasu fasul da wasu matsayin za ku iya koma kansu insha Allah ma wannan shi ne kibi الباب السابع الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته ردي كجهماوة da suka kore ilimi ga munan Allah sun ce Allah ba shi da ilimi suka kore kudura iko a kansa tare da shi wa jami'i sifati da ma duk komin Allah subhanahu ta'ala sun kore su sun ce Allah subhanahu ta'ala ba shi da wannan قال الله تعالى الله مدوكي أنزله بعلمه الله يا سوكر دون القرآن بإلم أنسى وقال وما تحمل من أنسى ولا تضوه إلا بعلمه يتي فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو قال أنتم مسلمون يتي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة يتي ذو القوة المتين wasa ma bane na habi ayi duk ga sunan ayoyi birjik da Allah subhanahu ala yake tabbatar da ikonsa da kudurarsa yake tabbatar da iliminsa da saninsa an gane ku to saboda haka wannan ayoyin hujjoji ne gare su ko a kansu ga su ma malam ya kawo fasola a cikin wannan fasalai da guda uku akwai biyu a farko akwai ɗaya ƙarshe sannan ya kawo masa'il ga sunan guda bakwai waɗanda ko guda takwas waɗanda ya tattauna su waɗanda an aka koma wannan shi ne ke ɗinsu albabu samin babi na takwas alkalamu fil iradati wa rajja ala al-mu'tazila fi zalik magana akan nufi Allah yana da irada ana rajji ga mu'tazila da suka ce Allah bai da irada kawai abu yana faruwa ne kawai ba tare da Allah ya ga dama ba ba ruwansa yuqalu lahu za a ce da su alastum tazamuna anna Allah ta'ala lam yazal aliman ba ku ce Allah ina da ilimi ba fa min qawlihim na'am dole su ce eh qila lahum to sai a ce da su fa lima la qultum inna ma lam yazal aliman annahu yakunu fi waqtin min al-awqat lam yazal muridan an yakuna fi dhalika al-waqti wa ma lam me yasa ba ku ce abinda bai gushe ina bai ilimi ba cewa zai kasance a wani lokaci daga lokuta ba zai gushe ba yana da mai tun da yana da ilimi wani lokacin zai da faci kaza an gane ku to da haka a wannan lokacin da ya samu nufi yanzu ilimi ya zama to yana da ilimin sai ya samu wannan nufin ke to wa ma lam zala aliman annahu la yakunu fa lam zala muridan Allah la yakunu abinda bai gushe ba ina sanar da cewa wannan abin ba zai kasance ba to bai gushe ba kenan ina mai irada cewa wannan abin kare kasance wa annahu lam yazal muridan an yakuna ma alima kama alima Hakanan bai gushe ba ina mai nufin abin da ya san zai kasance ya kasance kamar da yake son ya kasance fahim kalu suka ce la na kula inna Allah lam yuzal muridan ba za mu ce Allah bai gushe ba yana da irada ya anna Allah ta'ala muridan bi iradatin makhluqa saboda shi Allah yana da irada ne irada da yake ta take a bar halitta wato sai kai yanzu sai ne fa cika yi an gane to kila lam ta ce da su falima za'antum anna Allah azza wa jalla muridan bi iradatin makhluqa to me yasa kuka ce Allah yana da irada amma halitta a bar halitta tarariya وما الفصل بينهم وبين الجهمية في زعمهم أن الله عالم بعلم المخلوق me ya raba ku da jahamawa da suka ce Allah yana da ilimi amma ilimin shi ma halitta sa ake kamar yadda ban sani ba na zo na sani baka sani ba ka zo ka sani ba ta sani ba ta zo ta sani suka ce shi haka Allah yanzu a wajen su su Allah bai san zai karatun nan ba sai yanzu muka zo mana sai ce la ce zai karatun nan matsiyata an gane wai da ran yanzu an yakuna ilmu lahi makhlukan idan kuka ce bai halatta a ce ilimin Allah ne ba ne kama an kartun Allah ta kuna iradatu lahi makhluka to bai kuke inkari a zamanto iradar Allah ita ma bata zamanto ba bar halitta ba ce tunda abu biyu ya hada abu ɗaya ya hada su idan yanzu an ce da saninsa kuka ce buku yadda a ce bai sani ba za a yi sai da aka yi buku yadda a ce ilimin Allah abin halitta ba ne to me idame ku kuma idan kuka kiyarda a ce iradar sama ba abin hadisa ba ce tunda idan ya san za a yi kaza sai bari aka yi to ya yadda a yi ke idan a'a bai yadda a yi ba sai da aka yi sai kuma ya gani sai su to shi kenan tun da kun yi shi na a ce to me bambancin sa da cewa shi ma ilimin sa haka yake ba bambanci kenan to a ce tun da kun yadda akwai bambanci a can to anan ma dole ku yarda akwai bambanci an gane fa'in suka ce la yajuzu kuna yakuna ilmun lahi muhdathan bai halatta a ce ilimin Allah fararre ne li'anna zalika yafi an yakuna hadasa da ilmin akhar zalika la ila gaya dan wannan zai hukunta sai abubuwa su rinka kasance kullum Allah yana samun sabon ilimi kullum yana karuwa kenan ya gama kingatin ya shiga play group ya shiga na pre ya shiga nazari ya shiga firamare ya shiga junior secondary ya shiga senior secondary an fahimta ba da haka ake kara ilimi ba misali ya gama matakin wannan ya tafi wannan daga wannan ya tafi wannan suka ce to wannan kuwa zai zama to babu iyaka to kila lam sai ce da su to ma an kartum Allah ta kuna lahi muhdathatan makhluqa to me kuke inkari in an ce iradar Allah ba fararriya ba ce babar alta ba ce لأن ذلك يقتضي أن تكون حدث لن إرادة أخرى لأن hakan zai wajabta a ce ita ma ta faru ne dalilin wata irada ta daban sun maka zalika haka nan kuma wata ta sake haifar da ila gaya babu iyaka kaza ya faru sai nufin yayi kaza daga nan kuma sai wani abu ya sake faruwa sai sake nufin yayi kaza an fahimta yanzu bari ba ku misali yanzu ga su malam ai muka fara karatu dalil su ba sa zuwa dalilin ne suna kula da yara a makaranta ana wata daura haka ashe amma manufar irada su tana ina tana nan suna da irada akan suna da irada a to yanzu sun developing wancan kuma yanzu sun zo suna developing ne wannan to kuma za a wani kuma za a sake ne developing haka haka haka iradar Allah take ko shi a'a shi ya riga ya zartar da duk abin da zai faru ya nufi kafa ba to idan kuka ce ba ku yadda ya zama iradar ilimin Allah irin na waɗannan ba ne to haka nan ba za a yadda ko bai kamata ku ki yadda cewa iradar Allah ma ba za ta zama irin haka shi ya riga ya san abin da za a yi kuma ya nufaci ga abin da za a yi don haka shi ake zartar wato an gane to da wannan ne za a samar wa abin iyaka in ba haka ba kuwa to shi kenan kullum kamar inda kuka ce Allah iradarsa mai faruwa ce sabuwa ce to kenan ilimin zama kullum zai zama sabo saboda abin da ya faru shi ya ta masa a yi na gaba saboda bai san za a yi wannan din ba bayan ƙaru la ya juzu an yako da ilmin lahi muhdasan in suka ce bai halatta a ce ilimin Allah fararre ba ne la'anna man lam yakun aliman thumma alima lahi qawl nuqsan dan wanda da bai sani bai sai ya sani to an taɓa samun lokacin da akwai tawaya tare da shi kila da su a ce to kun zo wurin ولا يجوز أن تكون إرادة الله مؤتسة مخلوقة إرادة الله ما a ce أشي فارغياتي لأن من لم يكن مريدا ثم أراد لهيك هو النقصان دون وند باشي ده إرادة في زي an إرادة وشي ما توي أساسامش أنقاني وكما لا يجوز أن تكون إرادته تعالى محدثة المخلوقة كذلك لا يجوز أن يكون كلامه محدثة المخلوقة تو كمر إلدا bai halatta a ce iradar Allah farariya ce to haka nan maganar ka shi ma ita ma ba farariya ba ce an gane to wannan haka za ka bi waɗannan matsaloli su ma ga sunan malam ya kawo su masu dama sai ka bi su ka tattauna su insha Allah waɗannan ka sami eh, mabudin su الباب التاسع باب نترى الكلام min تقرير wa ta'dil wa tajwid eh magana akan kaddar ayyukan bayi da iko da Allah ke da shi wajen yin aikin da kuma adalci wa tajwid da abin da suke jingina shi akan zalunci in Allah ya bar abu wasu yayi ya yi zalunci daga da yuqalu za a ce da kadariya, hal zuzu an yi Allah an yu'allima Allah azza wa jalla ibaduhu sha Allah ya'lamuhu tayu ya halatta a ce bayan Allah sun sanar da Allah wani abu da shi bai sani ba ubangijinsu fa in qalu la yu'allimu Allah ibaduhu an illa huwa bi alim in suka ce bayin ba za su sanar da Allah wani abu ba face shi ya san abin ila lam sai a ce da su to baka zalika la yuqdiruhum ala shay'in illa wa huwa alayhi qadir to ko ba wani abu da zai iya ba su damar su yi ba shi ma yana da damar da zai yi shi fala budda min al-ijabati ila zalika kuma dole ne su yadda da wannan ila lam sai a ce da su fa idza qaddarahum ala al-kufri in Allah ya ba su damar su kafirci fa huwa qadirun an yakhluqa al-kufra lahum to yana da dama yana da ikon da zai halicci kafircin gare su dan su yi shi wai za ka ala khalqil kufr lahum in Allah zai iya haliya yana da ikon ya halitta kafircin gare su falima abaitum an yakhluqa kufrahum fasidan mutanaqiban batilan to me kuke me dan me kuka ki a ce kuma ya ba su dama su kafirta a ce shi ne ba su dama su kafirta wannan abin da kuka yi fasidan mummuna abu ne mutanaqiban akwai tukka a da warwara a cikinsa sa kuma ba ta ce ne wa gargala ta'ala musamman Allah yace fa'alun lima yurid Allah mai yawan aikata abin da ya ga dama ne duk abin da ya ga dama yana aikata shi aya ta daya sura ta 107 an gane albabul ashir zikirin ruwayat fil qadar wannan fasulin malin ya kawo ruwayoyi ne da suke tabbatar da kaddarar Allah ya kawo hadisin abdullahi dan mas'ud inna hadak anna khalqa ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 layla kaza kaza kaza ya kawo hadisai masu yawa da suka nuna ainihin Allah subhanahu wata'ala ya kaddara abubuwa albabul hadi ashar babi na sha daya alkalamu fi shafa'ati wal khuruji minan nar bayani game da ceto da fita daga wuta matsala ga wata matsala wai yuqalu lahum za a ce da su kad ajma al muslimuna anna li rasulillahi sallallahu alaihi shafa'a musulmai sun hada kan cewa annabi zai to faliman faliman shafa'atu to wa zai ceta ahiyal muslimin masu zunubi almurtakibi na bin kaba'ir waɗanda suka yi manya-manyan zunubai irin kafirci irin shirka irin bid'a aulil mu'minin al ko kuma mu'minai wanda suke masu ikhlasi fahim kalu lil mudillina al murtakibina lil kaba'ir wafaqu in suka ce zai ceci masu zunubi ne daga cikin musulmai waɗanda suka yi manyan zunubai irin su shan giya irin su caca afuwan kuma mun afuwa da nake kafirci da abin nan irin su gana irin su shan giya irin su caca an gane to wannan sun yi daidai وإن قالوا na المبشرين بالجنة suka ce zai كنت كتزيتي muminai ne wanda aka yi musu albishir da aljanna da waɗanda aka yi musu alkawarin shiga aljanna ƙila zan to ga tambaya ce da su fa'i za kanu ma'udi na biljanna in sun kasance musu eh, alƙawarin aljanna wabi hamu bashari kuma musu albishir da aljanna wallahu ta'ala la yukhlifu wa'adahu shi kuma Allah bai saba alkawarinsa fama ma'anar shafa'atu li qaumin la yajuzu indakum an la yudkhiluhum Allahu jannati to menene ma'anar ceto a wajen ku cikin mutanen da kuke cewa bai halatta a ce Allah bai saka su a aljanna ba in an cece su ina za a saka su tunda Allah bai saba alkawari wa min qawlikum annahum qad istahaquha 'ala Allah 'azza wa jalla na daga abin da kuke faɗa kuna cewa mu'minan nan da Allah yi wa alkawarin aljanna sun cancanci aljanna wa buha alayhi subhana kai dole ne ma Allah ya shigar da su aljanna haka suke cewa wa idza kana Allah ta'ala la yuzlimu mithqala dharra to kasancewar Allah baya zalunci ne da baya zarra wa kana ta'khiruhum an aljannati zulma kuma jinkirtar da su gaban shiga aljanna zalunci ne fa inna ma yashfa'u shifa'u ila Allah ta'ala fi an la yuzlima ala mazahibikum a mazhabarku kuna cewa masu ceto kenan za su yi ceto ne zuwa wurin Allah cewa kare yi zalunci in sun an ce wanda za a ceta masu imani kun ce masu imani za a ceta Allah ya shigar da su aljanna don jin kirin da ya bai shigar da su aljanna ba a wajen su zalunci ne da aka zo a yi ceto to wannan abin ainihin tabargaza ce babba an gane ku ta'ala Allah an iktiraikum alaihi ulwan kabira Allah fa ya daukaka gabaran wannan kage naku da kuka gare shi daukaka mai girma cewa Allah yana zalunci Allah baya zalunci fa in kawo suka ce shawun nabi sallallahu alaihi wasallam ila Allah ta'ala fi an yadidahum min fadlihi a manzo Allah ba wai zai ce to bane saboda Allah ya zalunci ya jinkirtar da mutane game da shiga wuta a zai ceci masu imani ne da ya kara musu daga falalarsa lafiya an yi bisilahun jannati ba ya shigar da su aljannarsa ba kila lahum sai a ce da su to awa ne yasa gadu a da hukullahu azza wa jalla zalika dama Allah ba ya musu alƙawarin zai kara musu daga falalarsa ba فقال تعالى تجد يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله Allah dan ya ƙara ba in cika musu ladan kuma ya ƙara musu daga falalarsa aya ta 173 a sura ta sura nisa wallahu ta'ala la yukhlifu wa'da shi kuma Allah baya saba alƙawarin sa fa inna ma yashu ila Allah ta'ala indakum min an yakhlifa wa'dahu yanzu abin da kuke cewa manzon Allah zai yi ceto a wajen Allah kai ya saba alƙawarin da kenan Allah zai saba alƙawarin wa hadha jahalun bikum malai ce wannan ku jahilci ne daga wajen ku wa inna ma shafa'atul ma'qula fi man istahaqqa iqaban an yuba anhu kenan wanda ya cancanci ceto ceto wanda hankali zai karba shine ceton mutumin da ya cancanci a masa hukuma kar in to an fasa masa hukuma aw fi man lam ya'idu shay'an an yatafaddala alayhi bihi ko kuma wanda Allah bai masa alƙawarin wani abu ba yi masa falala yi masa abu kama idza kana alwa'd bitafaddul sabiqan fala li hadha to in kwacin da ya tabbata Allah ya ce dama zai kara daga falalar tasa ba sai za a yi ce to a cikin haka wannan ba shi da wani abu ne an gane ku wannan shi ma ya za a yi wannan hujja ta kuwa ta ma ta faɗi ba ta da babu an gane ku to nan ma malam ya kawo matsaloli guda biyu idan eh, abin nan insha Allah abin da muka faɗa zai zama mabudi albabu sani ashar alkalamu fil hawl magana akan tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa an karanta da mu'tazilatul hawda mu'tazila sun yi karin waya ko wani tafsiri na manzo Allah wa kan ruya an da Yesu sallallahu alaihi wasallam yin kafira an waito daga fuskoki da yawa shi annabi yana da hau wa ruya an sahabi radiyallahu anhu ajma'in da lasu kuma waito wannan abu daga sahabbansa ba tare da wani sabani ba wa ruya an afan Ahmad عن الحسن عن انس مالك رضي الله عنه انه ذكر الحوض inda ubaidullah bin ziyad fa ankara anas dan malik yayi magana ainihin wato alhassan ya ambaci tafkin manzo Allah su sallam a gaban ubaidullah dan ziyar sai in karin wani hau fa balaga anas radiyallahu anhu fa qala sai labarin haka yake wa anas sai yace la jarama wallahi la af'ala nabi yace wallahi ba zan same shi qala fa atahu fa qala alhassan yace sai anas yaje isa ne sai yace ma zakartum min alhawd me kuka tattauna game da tarki ma an kartun min alhaus me kuke inkari game da haus قال عبيد الله كي عبيد الله يتي هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره شن كاد من ذا الله هنا فتاه وانا ابا جماد كمتي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من كذا مره وكذا مره يتي نادي من ذا الله في يد شهور مثلا شين من كذا اكثر من كذا مره وكذا مره يقول هنا شاء ما بين طرفي ابن ده يكي جيفا tsakanin gefen tafkin nasa guda biyu yani alhaur ina nufin tafkin ma baina aidata wa makka nisa ne kamar tsakanin aida da makka au ma baina sana'a wa makka ko kuma kamar tsakanin sana'a da makka wa ani wa anna aniyatahu akthar min nujumi sama kuma kofunan da za a sha ruwan daga wannan tafkin sun fi taurarin sama yawa Allahumma qina lana sharbatan la nazma ba'daha abada ya Allah shayar da mu ruwa daga wannan tafki na manzo Allah sallallahu kurɓar da ba za mu sake shigo a bayanta har abada sannan ya sake kawo hadisun sufiyan da jin Dukkan sufiyan da ya ce ya ji manzo Allah sun sanar shi ana farko kuma alal hawu zan riga ku zuwa bakin tarki fi a hadis kafira da hadisai masu yawa da haka manzo Allah yana da tarki to mota zula sun yi inkari sun ce ba wani tarki da annabi yake da shi الثالث عشر مجانا تشاء أكو الباب الثالث عشر باب تشاء أكو الكلام في عذاب القبر مجانا أكن عذاب القبر معتزلة إن كان عذاب القبر ألا يفري من عذاب القبر يا zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ta fuskoki masu yawa cewa akwai azabar kabari kuma ba a samu wani mutum wanda ya inkarin haka ba ba wanda ya kore shi ba wani wanda ya ki a ce za a samu har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin abu huraira ko ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari wannan sai nuna kai azabar kabari ga malamin ya kawo hadisai masu yawa ainihin akan wannan da suke tabbatar da kai azabar kabari me yasa suke korewa suna gani wannan dan cikin wurin da kake ya za a ce ya za a ce a wata azab sai suka auna abin da ne da hankali kuma ta ina za a shigo da azabar to a matakin farko yanzu a ji a saka wannan mutum a wannan wurin a kulle shi ba azaba ba to ina hankalin da ne an gane to abin da ya tafi a roƙe an ce ai mala'iku za su shigo za a yi to wai a wannan cikin gudun waya za su yi shigo dan wannan cikin albabu rabi ashar babi na sha hudu kuma na ƙarshe alkalamu fi imamati abi da as-siddiq radiyallahu anhu bayani game da shugabancin abubakar da siddiq kasancewar sa halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan malam ya kashi kawo ayoyi ya kawo ayoyi da ta yi tilali min babi aula an gane Allah subhanahu ta'ala ya kauri ga waɗanda suka yi imani da cikin ku suke ayyuka na gargaru zai mayar da su halifofi a ban ƙasa kamar inda ya halifantar da waɗanda suke gabanin su kuma zai ba su zai tabbatar da addinin su a ban ƙasa wanda ya da shi gare su kuma zai musanya musu bayan tsoron su da aminci za su dinga bauta masa shi kadai ba sa bauta masa za su hada shi da kowa aya ta biyar a sura ta 23 suna nur haka nan fadar Allah waɗanda yin mun ba su mulki za su yi da sallah su ba da zakka su yi umarni da kika su hane gaba da mummuna aya ta 41 sura ta 22 surun na'at sannan Allah subhanahu ala ya fi yabi muhajirai da ansar da waɗanda mariga marigaya zuwa musulunci ya yabi ahli bayatin ridwan qur'ani ya yabi muhajirai da ansarai Allah ya kara musu yadda gaba daya a wurare daban-daban haka nan ya yi yabo ga ahli bayatin ridwan to Allah madaukaki bayan duk waɗannan sai aka samu waɗannan da ya ba din in gode musu suka haɗu a matsayin imama ta abubakar siddiq ashe waɗannan da suka haɗu akan haka suka ce shine halifa suke kiransa da suna halifa manzo Allah sallallahu ashe bai isa ce wani iya cewa halifa a fahimta ya mutanen da Allah ya zaba yace zan musu kaza a ƙarshe ke na yadda da ku a ce sun haɗa kan wani abu wani kuma ya koma gefe ce shi ne su da wannan abin kaga wannan yana nuna ne yana nuna ainihin raunin hankali a gane to shi nan malayin sake dai kawo abubuwa ce wata aya da take nuna ita ma ainihin na abubakar ne abin nan ga shi nan ya ta kawo hujjoji dai an gane ku abin nan to can da yake wa kalbun na da abrari qawlun wajiza walhamdulahi walhamdulahi a wani nu'akar to abin da ya shafi duk wani abu da ya kamata a yi magana a kansa da wannan da ya kamata su samu zamanto mutanen kirki da wannan ya kamata su kishin za zamanto mutanen banza an yi magana a kansa a dunkula ta kai ce kuma godiya ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe tamma kitabu libana an usul diyana walillahi alhamd wannan littafin ya kare muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka a cikin abin da muka yi waɗannan abubuwan ya uwa masu albarka abin da za ku karbi da za su yi mana za su zamanto haske gare mu a duk wani wanda ya taso da wata barna a yanzu za ka duba baya wuce waɗannan usulun da aka faɗa ko kadariya